Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan yammacin talata 17 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Safina sada su dangi muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumomin Algeria sun taso ƙeyar bakin haure 'yan kasashen yammacin Afirka kusan 400 zuwa jamhuriyar Nijar ciki har da 'yan Nijar ɗin da kuma Najeriya da wasu kasashen yammacin Afirka da dama. akan wannan batu ne kuma na bakin haure 'yan kasashen afirka da ake koro su amma kuma suke ƙara komawa inda ake ta saukiyar tasu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda ko kuma ta wace hanya ce za a dakile kwararren bakin hauren daga kasashe masu tasowa zuwa turai tafiya mafi tattare da haɗari lambobinmu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya sa'annan a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga can jamhuriyar nijar ɗin amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tsohon shugaban amurka barack obama ya yi wa wani taro a afirka ta kudu matashiya dangane da tashin kishin ƙasa da kuma mulkin danniya a duniya. Yayin jawabinsa a yau Talata a birnin Johannesburg a jajibirin bikin cika shekaru 100 da haihuwar gwazon yaƙi da wariyar launin fata Nelson Mandela. da yake jawabi ga kimanin mutum dubu goma sha hudu da suka yi dafifi a filin wasan cricket inda ya fara da tarihin mandela da shekaru 27 da ya shafi a gidan yari sabili da gwagwarmayar kwatar 'yanci da kuma zama shugaban kasar afirka ta kudu na farko bakin fata bayan sakinsa ya jagoranci fidda kasar daga mulkin wariyar launin fata Obama ya ce gwagwarmayar Mandela ce ta tsima shi ya shiga siyasa har ya zama shugaban Amurka bakin fata na farko ya bayyana takaicin ganin yadda wata sabuwar guguwar siyasa ke tashi. Look around. Strong man politics are ascendant suddenly. Ku duba kewayenku wata guguwar siyasa tana tashi inda ake na'am da zaben da ke kwaikwayon demokradiyya sai dai irin waɗannan gwamnatocin suna yi wa ginshikin demokradiyya. A ƙasashen yammacin akwai jam'iyyu 'yan mazan jiya da suka ba da ƙarfi ba kan kare ƙasarsu da iyakokinsu kaɗai ba, amma har da fakewa da kishin ƙasa suna nuna wariyar launin fata. Tawagar yakin neman zaben shugaban ƙasar Zimbabwe Emerson Mnangagwa ta isa mahaifar tsohon shugaba Robert Mugabe a yau Talata, inda ya kira ga jam'iyya mai mulki ta haɗa kai kafin zaben 30 ga watan Yuni. Shugaba tsohon shugaba Robert Mugabe bai halarci gangamin ba. A jawabinsa na fiye da sa'a ɗaya, shugaba Emerson bai ambaci tsohon shugaba Robert Mugabe ba, ya kuma yi alkawari a jawabin nasa cewa alheri yana gaba idan al'ummar ƙasar Zimbabwe suka ci gaba da goyon bayan jam'iyyar Zanu PF. Zimbabwe becomes a new jewel, a jewel of Africa. Yanzu Zimbabwe ta zama wata ƙasa mai daraja a Afirka inda kowa yanzu ke son zuwa. Zimbabwe za ta ƙara zama tauraruwa a nahiyar Afirka, kuma haka ba za ta faru ba sai mun haɗa kai mun zauna lafiya da juna, kuma ƙarƙashin jam'iyyar mu ta Zanu PF. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Talata cewar ya yi babban taro da shugaban Rasha Vladimir Putin a Helsinki duk da ya fuskanci zargi don ya goyi bayan musun da Rasha ta yi na yin katsa landa a zaben ƙasar Amurka da rashin nasarar kare zargin hukumomin binciken Amurka na katsa landa ɗinta a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a shekarar 2016. duk da na yi babban taro da nato inda aka tara makudan kuɗi na yi taron da ya fi shi da vladimir putin na rasha a cewar trump a shafin sa na sada zumunta na twitter abin bakin ciki ba a ba da labarin abin da ya faru ba wannan labaran karya sai muni suke yi A Majalisar Dokokin Amurka kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Wisconsin ya maida ma Trump martani akan bayanan shugaba Trump. Dole mu faɗi gaskiya, Rasha ta yi mana katsalandan a harkar zaɓe, a cewar Ryan, mun san cewa sun yi mana katsalandan a zaɓenmu, mun kuma saka mu Rasha takunkumi don mun kama ta da laifi. ana tuhumar wata 'yar ƙasar rasha mai ikirarin rajin goyon bayan 'yancin mallakar bindiga wadda kuma take da alaƙa da ƙungiyar kare mallakar bindiga ta amurka nra bisa zargin maƙarƙashiyar kutse cikin ƙungiyoyin siyasar amurka a zaman wani yunkurin hukumomin da ke moscow na samun biyan bukatun ƙasar Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta kama Maria Butina, 'yar shekara 29, wadda shafinta na sada zumunta na Twitter ya bayyana ta a matsayin wadda ta kirkiro kuma babbar jigo ta wata kungiyar rajin kare 'yancin rike bindiga, wadda kuma mai bada shawara ce ta musamman ga wani babban jami'an gwamnatin Rasha. Butina ta bayyana a kotu a yammacin jiya Litinin don fuskantar laifuffukan makirci da haɗa kai da wani wakilin gwamnatin Rasha a Amurka ba tare da sanar da babban lauyan gwamnati ba. Wani alkalin kotu ya ba da umarnin a ci gaba da tsare ta kafin a sake sauraron ƙarar gobe Laraba. Lauyan Butina Robert Driscoll ya bayar da wani bayani wanda ya musanta cewa ita wakiliyar gwamnatin Rasha ce, ya kuma ce ita 'yan ƙasar Rasha ce da ta shigo Amurka a matsayin 'yan makaranta. safinat kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla hukumomi a kasar algeria sun ta yar bakin haure daga kasashen wato na wanda suka fito kasashen yammacin afirka kusan su 400 zuwa jamhuriyar niger kuma tuni ofishin kula da bakin haure na majalisar ɗinkin duniya da ke yankin arlit a can niger ya kai wa bakin hauren ɗauki ga wakilin wakilinmu haruna maman bako da ƙarin bayani Bakin haure 318 ne da suka hito daga kasashe daban-daban na yammacin nahiyar Afirka. Kasar Algeria ta tuso ƙiyar su har akan iyakarta da jamhuriyar Nijar kamin ta ajiye su a wani wuri da ake ce ma Puan Zero kamar yadda wakilin Organisation International de la Migration da ke garin Arlit a cikin jihar Agades cewa da Azawa Muhammad ya bayyana muna. Waɗanga bakin haure wanda suka fito daga algeria suka hau bisa hanya a sama ka aiki wanda ake ce ma mobilizatar communautaire eh, da kuma sauran wanda suke aiki a cikin wannan wuri na a asamaka su ne suka je suka haɗu da su suka ba su tallafi suka ba su ruwa da abinci kuma suka kawo sana'a samaka ga samaka kuma muka muka kai motoci wanda suka ɗauko su suka kawo su a transit center wannan namu na Arlit. Wanda aka samu cikin eh, nan bakin haure wanda suke taho da ƙafa. daga inda ake ce ma kuwan zero har zuwa a sama ka mutum dari uku ne da sha takwas wannan ga wanda nake ce maka ba an nijar ba ne yan kasashe ne na afirka ta yamma eh, yawancin su duka yan gine konakiri ne da senegal da ivory coast da kamaru da mali da benin da nigeria da ah, nigeria da cote d'ivoire babu yan gane cikinsu a cikin wanda muka a duk lokacin da wata ƙasa ta koro bakin haure sukan samu kawunan su a cikin wani mummunan hali na rabana ka wadata mu kamar yanda waɗannan 'yan gudun hijirar 318 da organization international de la migration ta ceto daga garin asamaka suka samu kawunan su a ciki in ji azawa muhammad wakilin ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da age zama bakin haure da ke arlit su da muka same su suna cikin halin a taimake su tunda sun dan da sun yi tahiya a kafa daga inda ake ce kuwan zero kuwan zero shi ya wuri ne wanda kamar tsakanin iyaka yake da mu da da Nijar da Algeria. Ruwan zerokin daga zuwa a samarka ya kai kilomita goma sha biyar. To yawancinsu duka suna tsayiya da kafa ne har su zo nan a samarka inda muke tarbansu taimake su da ruwa da galifi na magani da ceto. Ya mu kawo su a nan a inda muke da wuri musamman layayye inda muke taimaka musu su zamana su sha ruwa su ci abinci amma wanda suka gaji magani kuma mu yi jiran motoci wanda za su kai su eh, a nan san transit center mu na eh, babban birnin arlit daga babban birnin arlit nan kuma ana ɗaukar su a kai su eh, babban transit center wanda yake a birnin agadas daga birnin agadas nan ne muke raba su daga gari ruwa zuwa gari ruwa Eh, amma duka yawancin su sun bi ta yamai transition turki mu na yamai har yanzu dai ana iya cewa gargadin da jamhuriyar Nijar ta wata kwararta da ƙasar Algeria da ta bar jirgi mata bakin haure 'ya'yan ƙasashen Afirka ta yamma daban-daban a kan iyakarta bai kai ga kunnuwanta ba shin yaya hukumomin Nijar za su bullo ma wannan lamarin wannan gaba ce za ta da amsa ga wannan tambayar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nishar. madalla haruna mamman bako ke nan da wannan rahoto kada sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe 4 ne da minti 41 lokaci kenan da ya kai zamu mu ba ku dama ku kira mu don saboda ku bayyana mana ra'ayinku a kan yadda wato za a iya dakile kwararren bakin haure daga kasashe masu tasowa zuwa turai tafiya mafi tattare da hadari lambobinmu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke bisa inji. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta, ba baba ne wani nan ban da sana'a baba ne hanna sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da ta, ba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sauka ce da sata baba ne. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, madalla muna da kira daga jihar Katsina, wani ne a Katsina? Malam ko za ka ɗan cire murya? sunana yusuf abdullahi to malam yusuf abdullahi rediyo akan menene ake magana yau to ba laifi abinda muke magana a kai shine wato yanda za a dakile kwarar bakin haure mutanenmu na yammacin afirka ko kasashen afirka da suke zuwa suna mutuwa ana koransu amma duk da haka suna ci gaba da tafiya shi yasa bari mu je jihar oyo ka bar abin nan muna da kira jihar oyo daga baya da katsi da ka kira kuma ka ba da ra'ayinka wani ne a jihar oyo magaji dan malam gada wanda to malam magaji muna sarin ka abin da ya kamata gwamnati ta taimaka ma mutane su samu ayyuka yi nan gida domin gaskiya rashin ayyuka yi duk shi kawo ne waɗannan matsaloli to mun gode kwarai da gaske ah, bari mu je kuma bari mu kada zuwa Abuja Moji. Wane ne a Abuja? Abuja, ah, kuna magana da Sa'idu ke daga Kubwa Abuja. To, Malam Sa'idu ke. Eh, ina so in ji wane me ake magana a kai don in dan tofa albarkacin bakina. Eh, abin da muke magana a kai shine yadda wato ake samun mutane da ke tashi daga nan Afirka suna zuwa kasashen turai ana koransu wasu masu mutu akan hanya amma duk da shi muna zuwa. kai ne muke neman ra'ayin mutane yadda za a dakile wannan abin na'am to ni dai gaskiya shawara ta akan wannan ina ganin duk abin da yake haddasa wannan rashin adalci ne na shugabanninmu musamman shugabanninmu na afirka ba a kula da talakawa shugabanni kawai suna shugabanci ne domin su azurta kansu da kansu saboda haka ba a damu da rayuwar talaka ba shi yasa talakawa wanda kuma suka kasa hakuri suke ta zuwa kasashen turai domin su je neman abin da za su rufa wa kansu asiri. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Yobe wa dai ne a Yobe. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Adamu Abubakar ne daga Yobe. To mala Adamu muna sararin ka. Eh to ni ina ganin kaman su masu tafiya kasashen turai ina. ai mu da muke zaune da yawa talakawan da ba su da koko kuma amma ba su na daukan kansu ce za su mutu bai na'am saboda haka in aka duba mutanen na wani bangare ne suke yawan zuwa turai din hmm. wannan su wanda ya kai je halakar da kansa to wannan kuma shi ya jawo ai amma har talaucin bai kai ka ce ka kama hanya ka wuce cikin sahara ka je ka hau jirgin ruwa mara kyau ka je ka hana kan kuma ka ce ai talauci ne ya sa ka ba to mun gode kwarai da gaske ana ra'ayi yawa wannan ana ra'ayin na ganin su suka jawo kansu kuma ba wanda ya ja musu ba gwamnati to ba laifi bari mu je kaduna wani ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah mu alaikum assalam malam alhaji musa Ba ku barka da dare yawa sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna sarrinka to gaskiya da dana kafin in ce wani abu gaskiya masu kiran wayan nan wanda bilbil bai san maudu'i ba hmm. dan Allah suna mai da mu baya saboda akwai mutumin da yana saurare tun farko a ce kuma ka zo ka tambaye ka ce mai maudu'i kaga kaman kai kan kama da kake kan wannan kujera kaman an yi wasa da aikin ka gaskiya ne baka san maudu'i bai kamata ka kira waya ba to mun gode da wannan shawaran bismillah muna saurin ka muna saurin ka yawa barka da aiki ba waya ko makeri A kai ke kira daga Naija? Eh daga Naija, Yunusa Tanko ne daga nan Naija. To Malam Yunusa muna sauraron ka. Eh to da farko gaskiya ni a ra'ayina ba ba gaskiya wannan ni a ganina wannan ba rashin adalci bane na shugabanni. ra'ayi ne wanda yake ne tare da kwatashi shi ke sa su wannan tafiya da suke kuma suna ganin walakanci mm. da fatan za su yi makansu su yamun laili su dawa gida mu zauna a kasashen mu na afirka duk abin da aka samu a rike da hakuri kuma a cire hakuri na gode suna na yunusa tanko daga bane in baka na gode to muna muna godiya mu kuma har yau dai muna za mu koma jihar kaduna wani ne a kaduna kuma mai magana shine habibu muhammad alhassan to malam habibu wato abin da yake kawo wannan al'amari shine taɓarɓarewar yadda rashin aiki ya kasance a cikin ƙasashenmu. Hmm. ba abin da zai sa wato al'amura su inganta sai idan mu sun zama wato a ah, sun riƙe wato al'ummar su da amana. Hmm. saboda haka wannan ne kadai zai magance wannan al'amari to mun gode amma a dinga kallon al'ummar mu suna sozarta su fi mutuncin kansu kuma su bata sunan kasar to wannan al'amari ne da ya kamata kalubale ne ga 'yan siyasar mu to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar ogun wane ne a ogun nasiru bako to ma nasiru bako muna sarin ka abin da abba bayani na akan wannan maudu'i gaskiya mu muna da shugabanni waɗanda da ba su da adalci ya kamata a ce sun yi muna wasu abubuwa a cikin jihohinmu abin da ke sa matasan mu su samu aikin yi wanda mutum ba za yi balaguro zuwa wata duniya ba can daban inda abin da bai sa abin da zai tarar ba ana hasarar rayuka sama ga mutum ɗari ɗari biyu ɗari nawa amma mutane ana muku korar kare daga wata ƙasa har zuwa zuwa ƙasa ku baya da kyau mutanen manyan musu duba mana da Allah sai taimaka ma talaka to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja mu sake komawa a Neja wane ne a Neja Yakubu Moni ne kafinta a unguwar Galadima Makwanta Gora Yakubu muna sarinka ka to gaskiya akwai laifin gwamnati cikin wannan kuma da kwaɗayi mutane ba su tawakkali a kayan da allah ya ajiye su amma gwamnati yana da kyau ta rika tallafawa a rika samar da aiki da taimako ga masu sana'a hannu hmm. to ina ga haka ya hakan to bari mu je a jamhuriyar Nijar wani ne a Nijar? Eh salamu alaikum. Amma alaikum salam. Kuma mala alina daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To bismillah malam. to abinda ra'ayi na bisa ga wannan masu a rani cikin ƙasar algeria kamar 'yan nijar to ai gwamnati sun da ya kawo doka ka kowa shi ƙara zuwa ƙasashen waje a tsaya nijar a don tallafa musu don yi sana'a to iya wanda sun kai 'yan shan zandar na suna ba shan magana ah, a malam ta mutuwa a hanya kenan bai kamata ba kuma da ƙasashen turai ana faɗa musu ah. zuwa ba su magana to mun gode da waɗanda suka kira mu duka da fatan gobe ma za mu sake baku irin wannan damar. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin kokowar gargajiya na kasashen yammacin nahiyar Afirka mai suna Tolaka wanda ya wakana a Stade Municipal na babban birnin Mai inda kasashe goma sha biyu da suka shiga wannan kwambalar a bana daga cikinsu kasar Senegal ce telelaya inda ta lashe tugullar zinariya guda uku bisa biyar a wasan ɗaya ɗayan 'yan wasar yayin da bangaren wasan wasan ƙasa da ƙasa senegal ɗin ba ta yi da wasa ba domin ita ce ta zo ta farko gaban jamhuriyar nijar mai masaukin baki sai tarayyar najeriya a matsayi na uku a wasannin ɗaya-ɗaya jamhuriyar nijar ta samu tugula ta zinari daya ta hanyar dan kokowar ta mansur isa na jihar difa yayin da ƙasar gine biso ta samu tugula ɗaya ita ma na zinari har yanzu dai muna nan a jamhuriyar nijar inda a ci gaba da wasannin ƙwallon ƙafa league an artal mako na 27 aka daddabsa kamar haka tsuni dep ta racing biyu da banza sai irana ta arle ta tawa union sportive de la gendarmerie nationale ta babban birnin mai ɗaya da nema antanta ta doso ta sha kashi a gida a hannun nigelec football club da ci uku da biyu sai a kokana da union sportive de la gendarmerie nationale aka yi banza da banza yayin da gs tawa ta yi bi da bi da espoir ta zanda niger sai sahel sporting club ta bambirin yamai wadda ta sha kashi a hannun nigeria football club ita ma ta mai da ci uku da biyu olympic ta kwashi kashinta a hannun as police da ci uku da nema sai urana da as duwan aka yi daya da daya jangorzo football club ta maradi ta sha kashi a hannun us guard national da ci biyu da nema yayin da sahel sporting club ta sha kashi a hannun as fan ta babban birnin ya idan aka yi raskonar wasannin ɗungurungun na wasan ƙwallon kafa lig an artel ta jamhuriyar nijar a sony dab ɗaya ita ce zakaran wannan shekara kuma ana ci gaba da fafatawa a can baya tsakanin as garda national as fan salis sporting club as duan domin ganin wani na sai zuwa matsayi na biyu ko kuma na uku a waɗannan wasannin na wannan shekarar ta goma sha takwas na ƙwallon kafa na lig an artel na jamhuriyar nijar har yanzu dai a jamhuriyar nijar ana ci gaba da fafatawa domin neman ɗaukar kofin ƙasar wanda wasan ƙarshe zai wakana a ranar uku ga watan agus na wannan shekarar ta da goma sha takwas albarkacin sallar zagayowar ranar da nijar ta samu incin kanta kuma wasan da suka rage na kusa na ƙarshe su ne racing football club ta yamai da shangwarzo football club ta maradi sai as guard national ta birnin yamai da as nijelak ta yamai kuma za a yi wasanni na kusa da na ƙarshe a ranako 25 da 26 ga wannan wata na Yuli da muke ciki na shekara ta 2018 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. a ranar tara ga watan Yuli, shugaban ƙasar eritrea Isaias afwarki da firaministan ƙasar habasha abi ahmad sun sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen rashin jituwa da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka kwashe fiye da shekaru ashirin suna yi ƙasashen biyu sun zauna zaman lafiya da juna na tsawon shekaru biyar bayan da ƙasar eritrea ta samu 'yancin kanta daga ƙasar habasha a zaben raba gaddama da aka gudanar a shekarar 1993 amma a shekarar 1998 rikicin kan iyaka ya yi muni har ya zama sanadiyar ƙazamin yaƙi da ya kai ga mutuwar mutane dubu tamanin an daina tashin hankali a shekarar dubu biyu amma ƙasashen biyu sun ci gaba da girke dakarun sojojinsu a kan iyakokin ƙasashen baya ga kawo ƙarshen rikice-rikicen rattaba hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya zai kawo ci gaba mai yawa a tsakanin ƙasashen biyu. Habasha ƙasa ce da ba ta da teku, dangantakar ta mai kyau zai taimaka wajen Eritrea ta iya isa tashoshin jiragen ruwa da ke Assab da Masawa na tekun Bahar Maliya. ɗaya daga cikin hanyoyin sufurin jiragen ruwa mafi hada-hada a kan hanyar Asiya zuwa ƙasashen Turai ta hanyar Suez Canal. Eritrea kuwa a nata ɓangaren za ta samu damar inganta tattalin arzikinta wanda ta samu mummunar koma baya a sanadiyar faɗanta da Habasha da rashin jituwa ya tauye. Ƙasar ta zama saniyar ware yayin da 'yan ƙasar da dama suka ƙaura. Amurka na maraba da wannan yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da aka cimma ranar tara ga watan Yuli tsakanin ƙasar Eritrea da jamhuriyar Habasha. wanda zai kawo ƙarshen rashin jituwa na shekaru ashirin a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata rubutacciyar sanarwa muna jinjina ma firaminista abe na habasha da shugaba izaya na eritrea na nuna kuzari wajen nemar wa mutanensu zaman lafiya ci gaba da sabon tsarin siyasa daidaita dangantaka da rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a tsakani zai kawo ci gaba mai ɗaurewa a tsakanin haka 'yan ƙasashen za su samu damar kyautata siyasa tattalin arziki da dangantaka mai kyau a cewar sakatare pompeo amurka a shirye take ta ba da gudunmawa a wannan zumuntar kana ta ba da ƙwarin gwiwa a al'amuran yau da kullun a nan gaba zaman lafiya tsakanin habasha da eritrea zai kawo daidaito tsaro da ci gaba a ƙuryar afirka da tekun bahar maliya sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu labarai a takaice. shugaban Amurka Barack Obama ya yi wa wani taro a Afirka ta kudu matashiya dangane da tashen kishin ƙasa da kuma mulkin danniya a duniya yayin jawabinsa yau talata a birnin Johannesburg a jajibirin bikin cika shekaru 100 da haihuwar gwarzon yaƙi da wariyar launin fata Nelson Mandela. da yake bayani jawabi ga kimanin mutane dubu goma sha hudu da suka yi dafifi a filin wasan cricket inda ya fara da tarihin mandela da shekaru 27 da ya shafi a gidan yari sabili da gwagwarmayar kwatar 'yanci da kuma zama shugaban kasar afirka ta kudu na farko bakin fata tawagar yakin neman zaben shugaban kasar zimbabwe emerson managwagwa ta isa mahaifar tsohon shugaba robert mugabe a yau talata inda ya yi kira ga jam'iyya mai mulki ta haɗa kai kafin zaben 30 ga watan Yuni. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu ɗauki da sauran rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin... Safina ta dangi. Da ni Baba ya Yakubu Makeri da kuma Sa'ida Hamdu da ta shirya ta bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl Stanley. baba ya koma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin